A Najeriya ana wata ga wata, tun mahukuntan ƙasar ba su kai ga bayyana wa al'umma cikakken zargin da ake yi wa Ibrahim Magu ba, wato shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa da aka dakatar, sai ga rigima tana nema ta shafi manya. Wasu kafafen yaɗa labarai na intanet sun gina labarinsu kan wani ma'abocin shafin sadarwa na Twitter mai suna Jackson Ude, wanda ya yi zargin cewa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshinbajo ne ya umarci Ibrahim Magu da ya ba da dama a taɓa wani abu daga cikin wani kuɗi naira biliyan 39 da hukumar efcc ta kwato kuma har an ɗan tsakura wa mataimakin shugaban ƙasar naira biliyan 4 daga ciki sai dai ofishin mataimakin shugaban najeriya ya ce babu yadda za a yi farfesa yemi oshimbajo ya yi irin wannan karantar alhaji abdulrahman baffayola mai taimakawa shugaban ƙasa ne da ke aiki a ofishin mataimakin shugaban Najeriya. Wannan magana da aka fito da ita raɗe-raɗi ne ba gaskiya ba ne ba, ƙarya ce kawai da ƙage wanda an yi ne kuma don a ɓata sunan shi mataimakin shugaban ƙasa wanda kuma zargi ne kawai na wasu mutane waɗanda aka ɗauki haya su don su ɓata sunan shi. Na baya ma da aka yi bai tasiri ba wannan ma kuma ba zai tasiri ba in sha Allahu rabbi. Wasu 'yan Najeriya dai na da ra'ayin cewa ruwa baya tsami banza. saboda a cewar su ba kowa ne zai yi gigiwar yin kazafi ga manya kamar mataimakin shugaban Najeriya ba. Amma ofishin mataimakin shugaban Najeriya ya dage cewa shari kawai ake masa kuma zai ɗauki mataki. Kamar yadda Alhaji Abdulrahman Bafayola ke cewa. Za a ɗau mataki da ya dace na shari'a don a kare mutuncin shi da kimar shi mataimakin shugaban ƙasa. a bisa wannan ɓata suna da ake nema a kawo mushi kuma muna sane da cewar wasu ne suke ta da irin waɗannan abubuwan don su ga cewa sun ɓata masa suna kuma insha Allah ba za su yi nasara ba. A Najeriya dai kawo yanzu babu wani tartibin bayani daga hannun mahukunta akan jerin zargin da ake yi wa Ibrahim Magu da irin bahasin da kwamitin da ke gudanar da bincike ya ji daga gare shi. Kuma wannan ne a cewar masu lura da al'amura ke buɗe ƙofa ga wasu 'yan Najeriya wajen yin shaci faɗi da raɗe-raɗi game da lamarin. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. Yawwa! Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba. Ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta ƙare. Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau. Billahi lazi baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi. Yin sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan shambale ko